daidai da 18 ga watan mai shekara ta 2010 wannan shine kaset na biyar daga cikin jeran giyar karatuttukan haya yola wato aji na musamman domin koyo da kuma koyar da karatun alkur'ani a bisa tsari na magabata bayan allah mutanen kirki allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda a bisa yadda muka tsara za mu ainihin fara da ta'awuzi mu karanta suratul fatiha sa'an nan sai mu ci gaba daga inda ainihin muka kwana a makon da ya gabata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رب العالمين رب العالمين ع ع عالمين عالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس To alhamdulillah. A makon da ya gabata mun fara ainihin bayanai dangane da abin da ya shafi falalar kulhu Allahu ahad a inda muke karantowa daga tafsirin al-Imam al-Qurtubi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Dama muka ce matakin farko abin da zamu muna son waɗannan surori za mu bi su ne gaba su da suratul ikhlas da suratul falak. da kuma suratun nas za mu haɗa su gaba ɗaya wajen gabatar da tafsiransu insha Allahu ta'ala amma matakin farko shine mu ji hadisan da suka zo dangane da falalar kowace sura da kuma bayanai akai nan sai mu zo mu ɗauke su mu ainihin ba su fassara ta gaba ɗaya insha Allah saboda alaƙar da suke da ita da ainihin junansu. a makon da ya gabata mun karanto hadisan da ke magana dangane da falalar waɗannan wato falalar wannan sura ta ikhlas a yau ina so ne zan gabatar mana da wata tsoratarwa wadda tana daga cikin aikin da malaman farko suke a wajen manhajiya ta karantar da ilimi shine idan suka karantar da kai suka gaya maka falalar kaza sai kuma su zo su karantar da kai abubuwan da ba su tabbata ba a wannan babi qul Wallahu tana daga cikin ɗaiɗaikun surori a cikin alkur'ani waɗanda akwai hadisai da yawa waɗanda suka zo masu falala su mun ji kaɗan daga cikinsu a makon da ya gabata to akwai kuma wasu hadisan waɗanda ba su tabbata ba to kasantuwar ana yawan hujja da waɗannan hadisan su ne zan karanto mana su gaba ɗaya tare da bayanai dangane da su su ma din da ya imamu al-qurtubi shine ya ruwaito ainihin su ya kawo su a cikin wannan littafi ta hanyar malaman da ya dauko kamar ainihin jami'u tirmidhi kamar mu'jamu tabarani da kuma waɗansu littattafai waɗanda za mu ji insha Allah ta'ala to sa'annan sai kuma mu tsallaka mu shiga dangane da bayanin da ya shafi suratul falaq sannan da kuma bayanan da suka shafi suratul nas daga cikin hadisan da ba su tabbata ba don haka jama'a duk wanda yake jin wannan kaset din to sai kuma ya ji kaset din da ya gabata a baya domin ya samu gamsassun bayanai akan hadisan da suka tabbata na falalar kulhu Allahu a yau za mu yi bayanin hadisan da ba su tabbata ba ne tirmidhi ya ruwaito daga malamin shi mai suna muhammad ibn marzuq al-basri قال يجي حدثنا حاتم بن ميمون أبو سهل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنس يجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ce. man a kulla yawmin mi'atai marra qul wallahu ahad muhya anhu dhunubu na sana illa an ya kuna alaihi dainun wanda di ya karanta qul wallahu ahad so ɗari biyu a wuni guda to za a share mishi zunubai na shekara hamsin sai dai in ana bin shi bashi to wannan hadisin abin da yake cewa da ya inganta shi ne idan har ka karanta surar ikhlasi kafa 200 a rana ɗaya za a share maka zunubai na shekara hamsin sai dai ana bin ka bashi kenan hadisin ya zo ta wani wurin don ya bayyana falalar kulhu Allahu da yadda take da roman kankara zunubi sannan kuma ya zo don ya bayyana haɗarin ainihin bashi na fatar an gane wannan hadisi gaskiya saboda allah yana ɗaya daga cikin hadisai waɗanda ba su tabbata ba kamar yadda bayanai za su zo sai dai kuma abin da nake so mu gane shine haƙiƙa wannan falalar ba ta tabbata ba domin hadisin bai tabbata ba amma tsoratarwa game da bashi fa to shari'ar musulunci ta tsoratar dangane da tin bashi da kuma taurin bashi ya zo cikin hadisai ingantattu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wanda di ya ci bashi da nufin ya ci ya cinye wato ba da nufin ya biya ba Allah zai watsa albarka wannan bashi da ya ci sannan kuma Allah zai kuntata mai ba zai samu damar biyan wannan bashi ba sannan wanda kuma ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama aka aje gawa zai mata sallah yakan tambaya a alaihi dain ana bin wannan mamaci bashi in aka ce eh, sai ce sallu ala sahibiku ku yi wa ɗan uwanku sallah annabi baya sallah ga wanda yake ainihin wato da bashi a kan shi sannan hadisi ya sake zuwa al'imamu abu huraira cikin sahabbai ya ruwaito wata ran annabi an yi sallah asuba sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya ce yan uwan wani suna nan aka ce a'a ai aka yi shiru wani yan uwan shi na nan aka ce a'a ya rasu ne a misali a jiya yan uwan shi suka yi shiru sai annabi sallallahu alaihi wasallama a karo na uku ya ce to ya rage muku ko dai ku ainihin wato kwace shi daga azabar Allah ko kuma ku sallama shi ta shan azabar Allah saboda dirhami biyu da ake bin shi bashi kamar ka ce naira biyu ko kwandala biyu abu huraira ya ce a guje suka tashi dangin suka je suka biya suka dawo suka ce sun biya sai annabi ya ce al'ana baradat alaihi jildatuhu a yanzu ne fata shi ta huce daga azaba da yake sha waɗannan hadisai dukkansu suna nan a cikin littafin ahkamul jana'iz hadisai ne sahihai ingantattu babu shakka dangane da ingancin sannan ya kasance cikin hadisin da bukhari ya ruwaito aisha allah ya kara mata yarda ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallama kullun ya sallah karshen sallar shi sai a ji cikin addu'o'in da yake yana cewa allahumma inni a'udhu bika min al ma'athami wal maghrab allah na roƙon ka raba ni da duk abin da zai ja mini in yi laifi ya allah kuma ka raba ni da taurin bashi sai aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama me yasa kake yawan roƙon Allah ya raba ka da taurin bashi sai ce in mutum yana da taurin bashi zai zama yana da alkawari yana sabawa sannan zai rinka yawaita ƙarya to waɗannan hadisan sun ishe mu game da falalar wato game da haɗarin bashi ina fata an gane sun isa su tsoratar dangane da falalar Allahu kuma hadisan da muka karanto a makonnin da so gabata cikin bukhari da muslim da musnadul imam ahmad sahihan hadisai sun ishe mu mu gane falalar kulhu Allahu amma wannan hadisin hadisi ne bai inganta ba da wannan isnadin da al-imamu tirmidhi ya sake ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wai annabi ya ce man arada an yanama ala firashihi fanama ala yaminihi thumma qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marra fa idza kana yawmul qiyamah yaqulu Allahu yaqulu lahu ar-rabb ya abdi udkhul ala yaminikal qala hadha hadithun gharibun min hadithi thabit an anas al-imam tirmidhi ya sake ruwaito wannan hadisi cewa wanda di ya so yi akan shimfiɗa shi ya kuma kwanta ta ɓarin shi na dama sannan ya karanta ulhuwallahu ahad kafa ɗari idan ranar kiyama ta sai ubangiji ya ce mishi ya kai bawana ka shiga aljanna ainihin wato da ke dama da kai ka shiga ainihin wato aljanna ta ɓangaren dama shi kan shi ya ce wannan hadisi garibi ne idan turmizi ya ce wannan hadisi garibi ne kadai ya shiru bai hada da hasanun ba bai hada da sahih ba bai hada da wata kalma da ke nuna nagarta ba yana nufin ainihin za'ifi ne na fata an gane waɗannan hadisan baki ɗaya turmizi ya ruwaito su a lamba ta 2898 wannan hadisin mai rauni ne abin da ya sa ya zama mai rauni jama'a wanda ya ruwaito hadisin sunan shi hatim ibn maimun to waɗannan ainihin wato hadisai da za ku ji muna karantawa muna cewa ba su inganta ba saboda wani a ciki jama'a ga littattafai nan mun tara a makarantar nan daga ciki a nan kurkusa da mu akwai littafin mizanul itidal akwai littafin lisanul mizan za ka iya zuwa ka karanta tarihin hatim ibn maimun a daren nan muna tashi karatu kana da yanci ka zauna nan kafin gari ya waye duk ka karanta tarihin bar ka ji abin da malamai suka ce qala ibn hibban ibn hibban ya ce la yajuzu lihtijaju bihi bai halatta a kafa hujja da shi ba wa ibnu adiyin wa ibnu adiyin shi ku al-imam ibnu adiyin cewa yayi yarwi an sabitin ma la yutaba'u alaihi yana ruwaito hadisai yana danganta su ga ainihin wato thabit almajirin anas hadisan da ba a taba jin wasu almajirai na sabit sun ruwaito irinsu ba sai shi kadai shi kuma kaji an ce ba a hujja da shi ko kun fahimta jama'a sai malam ya ce yunzar mizanul itidal a duba littafin mizanul itidal a mujallar na ɗaya shafi na 428 zuwa 429 da littafin takribu tahzib duk waɗannan littafai ga su a nan jama'a don haka hatim ibn maimun shine ruwaito waɗannan hadisai guda biyu kuma ba su inganta ba hadisai biyu ne amma isnadin su ɗaya sannan sai hadisi na uku wanda bai inganta ba game da kulhu shi kuma ya zo ne a cikin musnad na al-imam darimi wato littafin da aka fi sani da sunan darimi an anas bin malikin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anas dan malik ya ce manzon Allah ya ce man qara'a a huwallahu ahad 50 marra wanda ya karanta qul ahad so hamsin ghafartu lahu ko ghufirat lahu zunubu hamsina sana za a gafarta mishi ainihin wato zunuban shekaru hamsin wannan hadisin shi ma dan uwan ɗaya ne al'imamu ibnu kathirin da kanshi a cikin tafsirin shi daidai wannan wuri na fassara kulhu allahu ya ce isnadin shi mai rauni ne haka kuma ainihin har wa yau al'imamu al-qurtubi ya sake ainihin wato ruwaito wani hadisin ta hanyar dai wannan malami wato al'imamu darimi shi Alimami imamu ya ce haddasana abdullahi ibn yazid qala haddasana haiwa قال أخبرني أبو عقيل أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بني له قصر في الجنة aka ce wai annabi ya ce wanda ya karanta qul huwallahu kafa goma to za a gina mishi fada a cikin aljanna wa man qara'aha 20 marra bunya lahu biha kasrani fil janna wanda kuwa karanta kul wallahu kafa ashirin za a gina mishi fada guda biyu a cikin aljanna wa man qara'aha thalathina marra wanda ya karanta ta kafa talatin kuma bunya lahu biha thalathatu qusurin fil janna za a gina mishi eh, ainihin wato fadoji guda uku a cikin aljanna faƙala umar ibn al-khattabi sai aka ce sai umar ya ce wallahi ya rasulallah idan lanukthiranna qusurana to tun da haka ne ya manzan Allah za mu yawaita fadojinmu da gwargwadon yadda muke ƙara goma da gwargwadon yadda fada za ta ƙaru faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aka ce sai manzan Allah ya ce Allahu ausa'u min zalik Allah ya fi wata fiye da waɗannan fadoji da kuke so ma'ana ku yi ta yi kenan kala abu muhammad shi kan shi darimi da ya ruwaito hadisin sai ya ce abu akil din nan zuhura ibn ma'abad wa za'amu annahu kana min al-abdal gashi a ƙasa sai yake cewa wa huwa mursalun wannan hadisi yana daga cikin illolin da ke cikin mursali ne domin sa'id ibn al-musayyib ba sahabi bane tabi'i ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce kaza na fata an gane sannan ya ce wa zakara abu nu'aimin alhafiz min hadith abil ala yazid ibn abdullah ibn shikhir an abihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qara qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi lam yuftan fi qabrihi وأمن من ضغطة القبر وحملت وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها وأن حديث شيكو ما تشوايكي وأن دي كرن تقول هو الله أرش الله في شتاء أجلي to ba zai fitinu ba zai samu fitinar kabari ba wato babu azaba kabari babu tambayar kabari sannan kuma za a kubutar da shi daga matsewar da kabari yake yi sannan mala'iku za su ɗauke shi a ranar alkiyama da fuka-fukansu hatta yu ji zahu minas sirati ilal janna har sai sun tsallake da shi siraɗi su kai shi aljanna kala shi kanshi ainihin wato tirmidhi da ya ruwaito ainihin eh, shi kanshi da ya ruwaito wannan hadisi wato da ya tashi sai yake cewa haza hadithun gharibun min hadisi yazid da bihi nasr ibn hamad al-bajali to wannan nasar dan hamad albajali shi kadai ruwaito wannan hadisi gashi sai ake cewa sannan kuma wafihi nasar ibnu hamad alwarraq wa huwa matrukun mutum ne da ainihin malamai suka yi watsi da shi sannan kuma har wa yaushe nasar ibnu hamad din nan bari ku ji abin da muslim ya ce game da shi zahibul hadith ya ce hadisan shi duk watsatsu ne wa qala ibnu ma'in ibnu ma'in ya ce kazzabun maƙaryaci ne sai ya ce a duba littafin mizanul itidal a cikin juz'i na hudu shafi na 251 zuwa 250 eh, zuwa 251 na haka jama'a kun ji shi ma wannan hadisi bai tabbata ba sa'annan sai kuma ya ce wa zakara abubakrin ahmad ibn ali ibn thabit al-hafiz al-imamu abubakar ahmad dan aliyu dan thabit shi kuma ya faɗi ya ce an isa ibn abi fatima arrazi kala ya ce sami'itu a uh, malik ibn anas malik dan anas ya kulu yana cewa idha nuqisha bin uh, idha bin naqus haka yazo idha ba nuqira ba kamar yadda yazo a ayar uh, ghadibar da ghadabur rahman idan ainihin aka yi busa cikin aho sai fushin Allah ya tsanani fatan zilul mala'ika sai mala'iku su sauka fa ya'khudhuna bi aqtaril ardi sai su dinka nannaɗe ƙasa daga gyaffanta fala ya zaluna yaqra'una qul huwallahu ahad hatta yaskuna ghadabu ah, ghadabuhu jalla wa azza ba za su gushe ba suna ta nannaɗe ƙasa suna karanta ƙulhu Allahu har fushin Allah ya huce wannan hadisi malam ya danganta shi zuwa ga ainihin wato imamu Suyuti ya kawo shi a cikin addurul durrul a mujalladi na shida wato daidai falalar kulhu Allahu din sannan ya danganta shi zuwa ga ainihin tabarani sai dai kuma an bincika cikin tabaranin ma babu wannan hadisin a ciki gaji wata babban matsala sannan kuma wa kharraja min hadisi Muhammad Khalid Aljandi an Malikin an Nafi'in an Ibn Umara tare da cewa wancan din fa kun ji asali Maliku ne ma ya faɗi ba daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ba kuma wani sahabi ne eh, ba wani tabi'i ba ne tabi'u tabi'i ne don haka kenan yanzu wannan hadisin ya fi karfin ka ce mishi mursali domin malik tabi'u tabi'i ne ya ce ya faɗi maganar kawai bai ma ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba don haka a hukuncin malaman hadisi wannan sai a ce ne ina fata an gani to gashi sai yake cewa har waya kuma dai shi ainihin alhafiz abubakar ahmad ibn ali ibn thabit ya sake ainihin wato ruwaituwa daga malik daga nafi'u daga ibn umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ce manzon Allah ya ce man dakhala yawmal juma'a al masjida man dakhala yawmal juma'ata al masjida fa salla arba'a raka'atin yaqra'u fi kulli raka'a bi fatihati kitabi wa qul huwallahu ahad 50 marra فذلك 200 marra fi arba raka'atin lam ya mutu hatta yara zilahu fil janna au yura lahu wanda duk ranar juma'a ya ainihin wato shiga masallaci ya raka'o'i hudu a kowace raka'a ya karanta fatiha sannan ya karanta kulhuwallahu kafa hamsin kun ga kafa ɗari biyu kenan ko to ba zai mutu ba a duniyan nan sai allah ya nuna mishi matsayin shi a aljanna ko kuma sai an nuna wa wani ya zo ya ba shi labari to wannan ma ɗan uwan ɗayan hadisin ainihin bai tabbata ba ina fata an gane daga cikin waɗanda suka ruwaito shi akwai abdullahi ibn wasif malamai suka ce majhulun gashi nan dai lallai wannan hadisi yana daga cikin hadisan da ba su tabbata ba ce a duba littafin lisanul mizan na alhafiz ibn hajar al-asqalani a mujalladi na uku shafi na 374 shi ma lisan din gashi nan wato abin da nake so jama'a ina so mu ginu a ilimi kuma ta hanyar ilimi din waɗannan maganganun da muke faɗi jama'a wannan kurtubi namu ne na makaranta Za ka iya zuwa ka ɗauka an tashi makaranta ka ne kana duba lambobin da ake faɗi da littafan kana kuma duba waɗannan littafan yana daga cikin abin da ke haɓaka ilimin ɗalibi shine a lokacin da aka karantar da kai abu ka tsaya kai mishi kyakkyawar fahimta to ko jarabawa ta zo in ka bi shi sama sama sai ga ka fahimce shi amma in kai ta tarawa baka fahimta ba ranar da bukata ta zo ta kawo hadda sai ga al'amari ya rikice maka allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sannan kuma sai ainihin wato wata riwayar ita kuma daga jariru dan abdullahi albajali aka ce manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wai ya ce man qara qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu wanda yake karanta qul huwallahu ahad sanda yake shiga gidan shi fatil faqar an ahli zalikal manzil wa anil jiran to za a cire talauci daga wannan mutan gida da kuma makwabtan wannan gida ma rigiji gabji ma'ana in dai sanda kake shiga gidan naka kana yawan karanta kulhu wallahu to ka ji abin da zai faru kenan ibnu kathirin da kanshi da ya zo daidai wannan wuri a cikin tafsirin shi ya ce isnadin wannan hadisin da'ifi ne bai tabbata ba sannan sai kuma wani hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama wai ya ce man qara'a qul huwallahu ahad marra burika burika alaihi wa man qara'aha marratayn burika alaihi wa ala ahlihi wa man qara'aha thalatha marratin burika alaihi wa ala jami'i jiranihi wa man qara'aha thnatay asharata bana Allahu lahu thnata ashara qasran fil janna wa taqulu al-hafaza intaliqu bina nanzuru ila qasri akhina wato wannan hadisin cewa ake wai idan mutum ya karanta kulhuwallahu kafa ɗaya sai a sa mishi albarka in ya karanta kafa biyu sai a mai albarka a sa mai albarka shi da iyalan shi in ya karanta kafa uku a sa mai albarka sannan kuma a sa wa dukkan makwabtan shi albarka wanda ku ya karanta ta kafa goma sha biyu to za a gina mishi ainihin fada ko manya-manyan gidaje guda goma sha biyu aljanna har ma mala'iku da ke gadi ko suke tsare ainihin mutane daga wasu haɗurra da ke samun su sai su ce kai ku tashi mu je mu ga yadda gidan ɗan uwan nan namu yake fa in hami mi'ata marra in ku ya karanta ta so ɗari kafarallahu anhu dhunuba hamsina sana Allah zai kankare mai zunubai na shekaru ainihin hamsin ma khalad dima wal amwala amma fa daga cikin zunuban banda zunuban jini in ya fasa wani kai ko ya kashe wani to ba za a yafe mai daga ciki ba haka nan in ya ci dukiyar wani ba za a yafe mishi ba fa in qara'aha arba'a mi'ati marra idan ya karanta su kafa 400 kuma fa kafara Allah anhu dhunuba mi'ata sana Allah zai kankare mishi zunuban shekara 100 fa idza qara'aha alfa marra in ya karanta ta kafa dubu kuma fa lam ya mutu hatta ya makanahu fil janna au yura lahu to ba zai mutu ba har sai ya ga matsayin shi aljanna ko kuma sai an gane mishi matsayin shi aljanna wannan hadisi bai tabbata ba domin aban dan abi ayyashin shi ya ruwaito shi malamai suka ce shi matruk ne mutum ne da aka yi watsi da shi ba a karban ainihin hadisin shi haka ibn hajirin ya faɗi a cikin takribut tahzib hakan an duba littafin ainihin tahzibul kamal na alhafizul mizzi shi ma za a gani sai kuma hadisi na gaba wanda shi ku sahal dan sa'ad ne yace shaka rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alfaqar wani mutum ya kawo kukan talauci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama wa dhiqal ma'isha da kuma kuncin rayuwa faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace da shi idza dakhalta albayta fasallim in kana fihi ahad idan zaka shiga gidanka to idan akwai wani a ciki to kai sallama wa in lam yakun bihi ahadun fa sallim alayya idan kuwa babu kowa a cikin gidan to ka da kai min salati ni manzon Allah ka ce assalamu alayka ya rasulullah wa qara qul huwallahu ahad marratan wahida sannan sai karanta qul huwallahu kafa daya fa'alar rajulu mutum ya aikata haka fa alaihin alaihi rizqa Allah ya kwararo mishi ainihin arziki hatta fada ala jiranihi har sai da wannan arziki ya kwarara zuwa ga ainihin makwabtan shi wannan hadisin shi ma dai irin wancan din ne bai tabbata ba ainihin wato wanda ya kawo shi a cikin tafsirin shi shine fakharuddin razi shi ma dai ainihin hadisin bai tabbata ba to sai kuma ainihin wani hadisi wanda shine hadisin karshe daga cikin hadisan da malam qurtubi ya kawo daga cikin hadisan da basu tabbata ba yace anas ce kunna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi tabuk bi bayda'a laha لها wa nurun muna tabuka in ji anas rana ta bullo tana sheƙi tana haske lam araha fi ma maza tala'at qattu kadhalik yace tunda nake ban taba ganin rana a kwanaki ko shekarun da suka gabata ta fito da haske irin wannan ba Jibrilu fa فقال lahu رسول sallallahu alaihi الله wa وآله وسلم يا جبريل mali mali ما لي أرى الشمس طلعت بيضاء بشعاء lam أرها طلعت كذلك fi ma قط da malaika jibril ya zo sai annabi yace da shi ya kai jibril yaya na ga rana ta fito da hasken da ban taba ganin ta leko da irin shi ba faƙala sai jibril ya ce zalika li anna na ibn ta laifi tuwfiya bil madinatil yau ai mu'awiya dan mu'awiya al-laifi ya rasu ne a madina a yau wannan shine yasa fa ba'atha Allah 70 alf malikin yusalluna alaihi sai Allah ya tada mala'iku dubu saba'in su mishi sallah qala sai ya ce wa mimma zalika ta ya aka yi samu wannan daraja kala sai yace kana kira ata qul wallahu ahad ana allaili wa ana an yana yawan karatun qul wallahu ahad da daddare da rana ne wa fi mamshahu wa qiyamihi wa qu'udihi ko yana tafiya ko yana tsaye ko yana zaune yana karatunta fa hallaka ya rasulullah an aqbida laka al-arda sai shi ainihin wato mala'ika jibril ya ce ya manzan Allah ko in takura maka ƙasa ne wato in jawo maka ƙasa yadda yake zaka ga kabarin nashi fa tusalli alaihi kai mai sallah kala na'am sai annabi ya eh e fasalla alaihi sai annabi ya mai sallah sun maraja a sannan sai ya koma ainihin wato inda yake wato shi yana tabuka kenan zakarahu sa'alabi sa'alabi shi ya ambaci wannan amma dai shi ma bai ainihin tabbata ba abu ya'ala ya fitar da shi a lamba ta 4267 da bai haƙi a cikin littafin da la'ilin nubuwa mujalladi na biyar shafi na 245 da ibnu abdulbarri a cikin alisti'ab a cikin isnadin wannan hadisin jama'a akwai al'ala dan zaid ko kuma dan zaidan ibn hajirin da kanshi bayan da ya gama kawowa sai ya ce wahin shi wannan mutumin da ya ruwaito hadisin mutum ne mai rauni kwarai da gaske zahabi a cikin mizan ya ce talifun wannan mutum lalatacce ne ya gama lalacewa qala ibn al-madini ibn al-madini ya ce kana yada'ul hadith ya kasance yana kirkira hadisan ƙarya wa qala ibn hibban ibn hibban yace rawa an anasin nuskhatan maudu'a ya ruwaito wani littafi na karya daga ainihin anas ha daga cikin abubuwan karyar da ya ruwaito as-salatu bi tabuka salatul ghaib ala muawiyah ibn muawiyah al-laythi daga ciki har da wannan hadisin da aka ce wai annabi yayi sallah ga muawiyah dan muawiyah din nan ina fata an gane to wannan hadisin bai tabbata ba yadda kuma riwayar ta kara zuwa a cikin musnad na ainihin abiya ala shine fa ba'atha Allahu alfa malikin badala fa ba'atha ba'athallahu saba'ina alfa malikin madadin mala'ika dubu saba'in a cikin wannan ruwaya ta ainihin abu ya ala sai aka ce mala'iku dubu goma jama'a waɗannan su ne hadisai waɗanda al'imamul qurtubi ya biyo su baya da hadisai waɗanda suke ingantattu don kasancewa yana daga cikin manhajin malaman farko ko a babi ne na tarbiyya in ka nuna wa yaro ka ci da hannun dama sai ka ce mishi mai kuma kada ka ci da hannun hagu kana nuna wa mutum alheri kana kuma nuna mai sharri don me don ya bashi imamu muslim ko imamu bukhari ya ruwaito hadithi haka muslim din ma daga sahabi huzaifa ice mutane suna tambaya wato sahabbai suna tambayoyin alheri ya ce amma ni kullum ina tambaya annabi game da sharri ne ba dan komai ba dan kar in afka cikin shi a ƙarƙashin haka ne malami mai waƙa yake cewa alimtu sharra lali li sharri walakin li ina koyan sharri ne ba don in yi sharri ba sai dai in yi taka tsantsan in kauce mishi jama'a yana daga cikin tafarkin malaman farko bayyana hadisan da ba su tabbata ba al'imamu abdullahi bin mubarak wata ran ya bayyana wa ɗaliban shi hadisai waɗanda ba su tabbata ba sai wani ɗalibi ya ce algafarta malam yanzu irin waɗannan hadisai idan irin ku suka mutu ya za a yi da su sai ce ya ishu lahal jihabiza har duniya ta tashi in dai akwai su sai an samu ƙwararrun malamai sarki ya tabbata ga Allah ka duba mamakin Allah yau da zaran wani na'ura ya bayyana a cikin ku wani sabon babur wata sabuwar kwamfuta wani sabon kaza kafin nan da wata guda sai ka ji an ce a anguwa kaza a wani da ya kware da gyaran shi ko kafin shekara biyu sai ka ji duk garin an iya gyaran shi kuma ba wanda ya je japan ko china ya je koyo gyaran haka waɗannan hadisai suke da gwargwadon yadda ake kawo su da gwargwadon yadda ake samun malamai masana waɗanda za su bayyana su sannan jama'a hadisai ingantattu da muka a baya sun wadace mu mu gane falalar kulhu domin wani abin mamaki shine duk waɗannan hadisan da ke faɗin falalar kulhu idan ka dubi hadisi ɗaya da muka wuto a baya falalar shi ta darka ke su domin bayan ya tabbata shi yana cewa ne ita kulhu din tana daidai da ɗaya bisa uku na alkur'ani mana yanzu in ka karanta kulhuwallahu kafa uku da nufin kana son ka samu ladan falalan sauke alkur'ani babu shaka za ka samu hadisai mun ji su karar sun tabbatar da haka jama'a waɗannan sun ishe mu sannan ina son ku gane daga cikin mutanen da aka samu suke ƙaga hadisan ƙarya dangane da falalolin surori akwai wani mutum mai suna nuhul jami' malam nuhu na masallacin juma'a shi kullun yake shan mako guda tun rana asabar zai zauna ya ta kirkira hadisan karya game da falalolin surori sai ranar juma'a sai ya je da rana tsaka ya fara wa'azi game da waɗannan hadisai da wani malamin hadisi ya tambaye shi ya ce mishi amma waɗannan hadisai da kake kawo ba su tabbata ba me yasa kake kawo su ya ce ni kaina na san ba su tabbata ba amma na ga mutane sun koma sun tare wa karatun fiƙihu ne na abu hanifa suna ta karatun magazi na ibnu ishaq sun rabu da ƙur'ani shine kowace sura sai in dubi wata karya sai in sharara a kanta domin mutane su kwadaitu su zo su karanta ta misali wanda ya karanta ah, iqtarabati sa'atu ba iqtarabati ba mai a wanda ya karanta suratul a kowane dare ba zai yi talauci ba kaga nan ma mun ji hadisai da yawa game da talauci talauci kuma zaka samu wata cuta ce da ke yawo a cikin kowace al'umma a kowane gari a kowane masallaci to don haka sai suke makalewa da matsalar talauci da an ce kaza sai a ce ba zai talauci ba makwabta ma ba za su yi talauci ba a ah, yau ai kaga kenan sai a rinka cewa to makwabta ku rinka karanta mu ma muna karantawa dan dai duk mu haɗu mu wadata don haka gaskiya hadisan ba su tabbata ba jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu to bayan wannan jama'a za mu tsallaka kan ainihin wato sura ta gaba ita ce suratun nasi a suratul falak ita wannan sura makiya ce wato a makka aka saukar da ita kuma tana da ayoyi guda biyar na fata an gani malam yake cewa wa hadhihi sura wa suratun nasi wal ikhlas ta'awwadha bihinna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama hina saharatu yahud ala ma ya'ti wa qila innal mu'awwadhataini yuqalu lahumā ah, malam yake cewa wannan ainihin wato sura wato ita suratul falaq da suratul nas wato qul a'udhu birabbin nas wal ikhlas da ita suratul ikhlas din nan ta'awwadha bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah sallallahu alaihi wa sallam da su ya rinka yin ruqya yana roƙon Allah ya tsare shi hina saharatul yahud lokacin da yahuda suka yi mishi sihiri alama ya ati kamar yadda bayanin zai zo nan gaba insha Allahu ta'ala wato lokacin da yahuda suka yi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sihiri ina so ku gane su waɗannan surorin ba sun sauka ne asali domin wannan sihirin ba domin surorin sun sauka a makka ne amma shi sihirin a madina aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato kun ga an yi mishi sihirin yana da surorin a hannu sai ya rinka karanta wallahu da falaki da nasi yana neman tsari daga wannan sihiri kuma Allah ya taimake shi sihirin ya karye za mu zo mu yi karatu akan wannan ba da dadewa ba insha Allah wakila malamai suka ce innal mu'awwazataini kana yuqalu lahuma ana ce musu almuqishatani wato ai tubri'ani minan nifaq wato waɗanda suke warkar da mutum daga cutar munafunci waƙar kaddama ya ce bayani ya gabata ainihin akan haka a cikin wannan a tafsirin ƙurtubin jama'a a shafi na ɗari biyar da abin nan da talatin da uku a zahiri a daidai can wajen suratun nifaq ne a suratul munafiqina ana ƙoƙarin kawo daga cikin magungunan munafunci shine in Allah ya jarabce ka da cutar munafunci sai ka rinka yawaita karanta waɗannan ainihin qul a'udhu birabbil falaq da birabbin nasi. wa za'ama ibn mas'ud annahuma du'a'un ta'awwadha bihi to kun ga da yake ilimi muke ɗiba an samu wani babban malami cikin sahabbai kuma yana daga cikin manya-manyan alarammomi amma shi sai ya ce waɗannan falaki da nasi ba surori ne na alkur'ani ba ya ce addu'o'i ne walaisata min alkur'ani ba ƙur'ani ba ne khalafa bihil ijma'a min sahaba wa ahlal bait ya saba wa ijma'in sahabbai wato aka ce annabi ya karantar da shi su amma shi sai ya ɗauke su a matsayin addu'o'i ne bai ɗauke su a matsayin ainihin surori na alkur'ani ba to kuma ya tabbata baya rubuta suratul fatiha ma a cikin mushafin shi baya rubuta suratul fatiha to amma ita uzurin da malamai suka kawo cewa saboda ya ga saukin haddace ta tana da saukin hadda amma falaki da nasi baya rubuta su a cikin alkur'ani shi sai yake cewa saboda waɗannan addu'o'i ne ba alkur'ani ba ne wanda ainihin wato ba su daga cikin ayoyin alkur'ani wannan magana tashi ainihin wato tana nan a cikin musnad bazar a cikin lamba hadisi na shida yadda lafazin yake shine kana ibn mas'udin kana abdullahi ya hukkul mu'awwazatayn min al-mushaf in ma ya ga ka rubuta sa qur'ani sai ya sa share su ina fata an gane wai kulu sai ce inna ma amara nabi sallallahu alaihi wa sallama an yi ta'awwaza bihima manzo Allah ya umarni ne a nemi tsari da su wa kana abdullahi la yaqra'u bihima kuma baya ainihin karanta su a matsayin karatun alqur'ani ina fata an gane wannan magana ainihin imamu ahmad ya fitar da ita a lamba ta 21 da ainihin wato 181 haka Alimamul bukhari a lamba ta dubu 4970 da da saba'in ainihin wato bakwai allah maɗaukakin sarki ya taimaka abinda nake so nuna mana jama'a alkur'ani gagara ba daune duk yadda kake tunanin ka gagara in ba haka ba ya sa abdullahi ibn mas'udin zai zama wannan abu ilimi ne mai sauki yanzu kai da baka koyi karatu wurin annabi sallallahu alaihi sallam ba kana da yaƙinin falaki da nasi qur'ani ne to amma kaga shi sahau wato rafkanuwa ko kuma mantuwa ta same shi in kuwa karanta sai da sabik a cikin fiqh sunna ya kawo ya tattauna ainihin wannan matsala ɗaya bayan ɗaya allah ya taimake mu wa salam wa rahmatullahi wa na'am eh a zahiri a zahiri bai taba jin annabi ya karanta su a sallan ba don in ya ji kan ai ba zai musu ba bari ku ji wasu riwayoyi mala ya ce kala ibn qutayba ibn qutayba ya ce lam yaktub abdullahi ibn mas'ud fi mushafihi al-mu'awwadhatayn li'annahu kana yasma'u rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yu'awwidhu al-hasan wal husayn radiyallahu anhuma bihima shi ibn mas'ud in yazo nashi qur'anin baya rubuta su saboda shi yana jin annabi yana karanta su ne ga Hassan da Hussein yana neman musu tsari faqaddara annahuma bi manzilati u'idhukuma bi kalimati ta tamma min kulli shaitanin wa wa min kulli ainin lamma sai ya ɗauke su matsayin wannan addu'a da annabi yake wa Hassan da Husaini ita ce u'idhukuma bi kalimati ta tamma min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ina roƙon Allah ya tsare ku da kalmomin shi masu cike da albarka daga duk wani shaidani da duk wani mai mugun nufi a kanku Allah ya tsare ku daga duk wani kambin baka wanda yake abin zargi ne mai cutarwa wannan addu'a annabi ne wa alhassan da husaini a cikin hadisin da ainihin aka ruwaito ta wanda al'imamu ahmad da bukhari sun ruwaito daga abdullahi dan ainihin wato abbas aka ce kuma annabi ya ce annabi ibrahim ya 'ya'yan shi isma'il da ishaka kenan yanzu sai ka duba kai ma kakan tofa wa 'ya'yanka waɗannan addu'in idan ba ka yi na daga cikin albarka irin wannan majalisin sai ka fara daga daren yau na fata an gane sai ka rinka tofa musu wannan addu'a kuma bi kalimatin lahi ma min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma idan su biyu ne idan guda ɗaya ne namiji u'izuka bi kalimatin lahi ma min kulli shaitanin wahama hamma wa min kulli ainin lamma idan mace ce u'izuki bambancin kenan idan duk 'ya'yanka mata ne ka haɗa su za ka yi musu wannan addu'a sai ka rinka musu u'izu kunna bi kalimatillahi ma. idan maza da mata ne to lamiri na maza ne ke rinjaya sai ka ce u'izu kum bi kalimatillahi ma. haka in maza ne dukansu wannan addu'a an yi ta ba wai a ruwa za a tofa ta ba ba wai tofa musu za ka yi ba a'a in ka tara su ka ne musu addu'ar ta isar ina fata an gane in kuma ka dauke ta a babi na rukuya kana yi kana tofa musu to tofawar ya tabbata a sunna amma banda yawu iska ce za ta rinka fita tana sauka ainihin a baki a jikinsu ina fata an gane waɗannan addu'o'in jama'a mu daure mu rinka wa 'ya'yayenmu muna da makiya na gida da na waje muna da makiya a kan hanya muna da makiya a ko'ina ɗan kawai lokacin za ka tasa a kan keke wani ya gani kawai sai ji zuciyar shi ta yi zafi ba don ya san ka ba ba don ya san kai waye ba wannan shi ake kira hassada wani kambin baka ne dan ne zai ba shi sha'awa sai zama yana da kambin baka ko yana da kambin ido shi ko kambin baka ko kambin ido za mu zo za mu yi magana a kansu in allah so a waɗannan darussa namu a hankali wata cuta ce wadda ba maita ba ce ta sha bamban da maita daga cikin abin da ke bambance su da maita shine ita maita abu ne muktasab abu ne da kake zuwa kake tsururuto shi kake nemo shi ko ka siya ko ka nemi a baka don haka kuskuren da mutanen muke a ƙasa hausa sai a ɗauka duk inda maye yake to ɗan shi ma maye ne a'a ɗan maye ba maye ba ne sai in shi mayen ya saka mishi maitar don a baci wadda ake sakawa idan ba a saka wa mutum ba ko bai neme ta ba baya samunta to maita ba wani abu ne daban ba nau'i ne daga cikin sihiri ya kamata ka gane kawai don haka maita akwai ta tana faruwa sai dai kafirci ce na fata an gane to shi ko kambin baka ku kiyaye abu ne wanda akwai shi amma kai kanka da kake da shi in ba ya bayyana ba ka ganin shi ba kai ka nemo kanka ba wato cuta ce ta ɗabi'a kamar yadda Allah yakan halicci wasu mutane da warin baki diyar da suka yi buroshi ko asuwaki da diyar da suka yi amfani da magunguna na kurkura baki sai bakinsu ya yi ɗoyi akwai mutanen da ke da warin jiki duk yadda suka yi wanka suka shafa mai suka shafa ainihin turare sai jikinsu ya yi wari to haka cutar maita take sai in eh, haka cutar kambin baka take afuwan sai dai ku kiyaye a cikin sunna ana iya karyawa mai kambin baka kambin baka idan ya bayyana mutum yana da kambin baka abu ne mai sauƙi waɗannan kalakil ɗin su za a rinka karantawa ana tofa mishi falaki da nasi a karanta a tofa mishi da safe da yamma da safe da yamma kwana uku ne kwana bakwai ne sai Allah ya yi mishi cuta ce wadda yake ɗan adam yakan samu kanshi a halinta bai sani ba domin sahabbai sun fi kowa nagarta a duniya amma sai ga sahal yana da wannan cutar sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ai sahal ya da labari rafi'u dan khadij yana da wannan cutar ya ce suna tsaye a bakin kogi sai kawai sai ainihin wato sahal ya tube yana wanka sai kawai sai wannan ya dube shi ya ce kai ban taba ganin fata mai kyau da laushi irin taka ba yana faɗin haka sai ya kaɗa abin hawan shi ya gaba yana wucewa sai wannan ya faɗi magyar-magyar haka kamar zai mutu irin abin da wani lokacin yana faruwa a ƙasar hausa ba maye ba ne amma saboda ba mu iya bambance maye da mai kambin baka ba sai mu hau dukan shi mu ce maye ne mu ce ya tsallaka shi ya ta rantsuwa cewa shi ba maye ba ne da aka je aka kai kuka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kuna tuhumar wani ne sai suka ce ba wani da muke tuhuma sai dai wana da ya ce kaza ya ce kaza sai ya ce aje a kira shi na ka kira shi annabi ya ce alama ya qtulu ahadukum akahu dan mai ɗayan ku zai kashe ɗan uwan shi ya ce a manzan Allah ne ban yi mishi komai ba ya ce ba ka faɗi wata kalma ba ya ce iya abin da na faɗa ban taɓa ganin fata mai kyau da laushi irin tashi ba ya ce me yasa wahala barakta me yasa baka ce Allah ya sa albarka ba to daga nan sai aka gane ashe duk abin da kaga ya baka sha'awa ko ya burge ka motar wani ce babur ɗin wani ne menene sai kai marmaza sai ka ce Allah ya sa albarka ina fata an gane wannan shine makarin kenan daga mai yiwa baka san ko kana da wannan cutar ba to jama'a idan kun gane wannan sai ku gane ashe daga hanyoyin da za mu bi bambance shine wannan abu ne wanda yake nemowa tutun da nemowa ya yi ya jefar da abin da ya sanya nemo wasu akan ba su wasu abubuwa su ajiye kullum in kana son mai tattata sai a ce murza wannan laya da ka harari mutum zai faɗi ya suma to shikenan yanzu me mafita akan wannan wannan layi ya kona ta ko kuma a je ainihin wato a karanta wasu ayoyi na fakkus sihiri irin ayatul kursi irin wannan ayoyi falaki da nasi a karanta a sa a ruwa a zuba waɗannan layu sai a je bayan gari sai a samu wani wuri a haƙa rami kawai sai a zubar shi kenan sun lalace shi maita za ta tafi daga gare shi amma in aka kama mutum da maita idan bai tuba ba jama'a hukuncinta shine a datse kanshi sai dai wannan datse kai abu ne wanda yake tabbata a hannun alkali domin mai yiwa kai abin da zaka gani maita ce zama ba maita ba ce kambin baka ne shi ko alkali yana da ilimi ko kuma yana gayyato masu ilimi a kan al'amura su taya shi domin gane hakikanin gaskiya kafin hukunci saboda haka jama'a sai ku kiyaye wannan to wannan ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya wa Hassan da Husaini waɗannan addu'o'in don haka mata da suke jin mu kai tsaye ko kuma mata da za su ji mu ta kafofin yada bayanai na zamani sai ki duba ko kin iya wannan addu'a wa izuki bi kalimatin lahi tamma yi wa yarki ko ki wa ɗanki wa izuka bi kalimatin lahi tamma kai kanka kuma za ka iya wa kanka wannan addu'a sai ka ce a uzu bi kalimatin lahita ma min kulle shaitanin wa wa min kulli ainin lama to ka yi wa kanka da kanka kenan na fatan an gane wannan addu'a ta kai matuƙa kwarai da gaske kuma kun ga ainihin wato alaƙata da wannan wuri to waɗannan su ne maganganun da da ainihin wato malamai suka faɗi suka ce ibnu mas'udin ya ainihin wato yi dangane da mu'awwazataini amma wani malamin sunna daga cikin malaman larabci mai suna al'imamu abubakar al-ambari sai ce wa hadha mardudun ala ibn qutayba lian al-mu'awwazataini min kalami rabbil alamin al-mu'jaz li jami'il al-makhluqin wa u'idhukuma bi kalimati llahi tama min kalamin bashariyyin wa kalamul al-khaliq alladhi huwa ayatun li muhammadin sallallahu صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وحجة له باقية على جميع الكافرين لا يلتبس بكلام الآدميين على مثل عبد الله بن مسعود الفصيح اللسان العالم باللغة العارف بأجناس الكلام وأفانين القول kun ji wani malami shi kuma sai tashi ya kare abdullahi dan mas'udin ya ce wannan magana da ibnu kutaiba ya faɗi magana ce a bar ai watsi da ita kuma a jefa wa ibnu kutaiba a bar shi. ya ce domin ita falaki da nasi ai maganar allah ce maganar allah kwa duk inda take ta sha bamban da maganar ainihin mutane wannan magana u'izu kuma bi kalimatin lahi tama tare da cewa magana annabi ce amma dai ba nasin qur'ani ne. yaushe za a ce ta rikice ta haɗe wa ibnu mas'udin ta saje da ita da falaki da nasi sai ce ibnu mas'udin wanda yake sahabi ne mai fasaha wajen harshen larabci masani game da ainihin fannoni na luka sannan kuma mutumin da ya kware da dukkan fannoni na ainihin wato maganar larabci wato shi ya yi wannan magana ne don ya kara ibn mas'udin amma gaskiya saboda allah idan mun karbi gyaran da ya wa ibn kutai ba akan cewa ibn mas'udin ya ɗauka da ita da u'izu kuma ɗaya ne in mun karɓi wannan gyaran amma kuma ba yadda za a iya wanke ibn mas'udin game da waccan magana ta tabbata ya yi ta cewa falaki da nasi ɗin ba su daga cikin ainihin alkur'ani ko da shi ibn mas'udin bai ce ta yi ɗaya da waccan addu'a ba amma dai ya tabbatar da cewa ba ta daga cikin alkur'ani wannan abu ne wanda shi ya sa muka faɗi littafan da suka ruwaito allah maɗaukakin sarki ya taimaka wasu kuma malaman sai mala yake cewa wa qala ba'd an-nas lam yaktub abdullahi ibn abdullahi al-mu'awwadhataini li'annahu amina alaihi ma min nisyan wasu ka ce yana sane sai dai ya kubuta daga ainihin wato yana ganin ko bai rubuta su ba ba zai manta su ba fa asqatahuma wa huwa yahfazuhuma sai ya cire su daga qur'ani tare da ya ainihin haddace su kama asqata Allah kama asqata kitab min mushafihi kamar yadda ya cire fatiha daga ainihin wato littafin nashi ina fata an gane sai malai yake cewa wala yushakku fi hifzihi wa itqanihi laha ba a shakka game da ya haddace fatiha kuma ya iyata ta faradda hadha alqawl ala qa'ilihi wa ihtajja alayhi bi annahu qad kataba ja jaa nasrullahi wal fatah wa inna atainaka alkawthar wa qul huwallahu ahad wato wasu suna son su kare ibn mas'udin ne cewa ai kaza kaza cewa ai ya rubuta ta ne saboda ya ki rubuta su ne saboda kananan surori ne ya ce yau ai ga waɗanda suka fi su kankanta kamar idza ja'a ita kuma ya rubuta ta wato ya tabbata ibnu mas'udin da ya waccan magana game da shi ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'a waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi wannan sai kuma ainihin wato ita suratul falak suratul falak an kira ta da suratul falak kamar yadda aka kira suratul ikhlas da suratul ikhlas wato surar da ke dauke da bayani dangane da tsarkake allah daga duk wata naƙasa to wannan kuma falak an ciro wannan kalma ne kalma farko daga cikin kalmomi wato kalmar ƙarshe da ta zo a aya farko daga nan aka ciro falak falak qul a'udhu bi rabbil falak to falak shine wayewar gari to daga cikin surorin alkur'ani akwai irin wannan hikima da allah maɗaukakin sarki yakan yi sai a ciro wa sura suna daga wata kalma wadda ainihin ta zo a ciki ko kuma tarihin wani bawan allah ko wani annabin allah kamar maryam kamar suratu yusuf da makamantan haka ina fata an gane malam ya ce fihi tis'atu masail akwai matsaloli guda tara su matsalolin nan guda tara al'ula matsalar farko rawan nasa'iyu an uqbata ibn amirin kala ukubatu dan amir ya ce taitun nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama wa huwa rakibun fa wada'atu yadi ala qadamihi fa a aqri'ni surata yusuf فقال لي ولن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وعنه قال بينما أنا أسير مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الجهفة والأبواء إذ غشيتنا ريح مظلمة شديدة فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول يا أقبى تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما قال وسمعته يقرأ بهما في الصلاة jama'a kun ji wannan hadisi wanda al'imamu abu dauda ya ruwaito shi a lamba ta 1463 ga yadda hadisin yake na sa'i ma ya ruwaito shi a juz'i na takwas shafi na 254 imamu ahmad a lamba ta ɗaya wani sahabi ne mai suna uku ibn amirin ya ce أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكب ناجي ورن النبي kan wata dabba a haye. fawada'atu yadi ala qadamihi sai na ɗauko hannuna sai na ɗora kan kafar shi sallallahu alaihi sallam. fakultu sai na ce aqri'ini surata yusuf ya manza Allah koya min karatun suratu yusuf faƙala sai manza Allah ya ce walan taqra shay'an ablagh inda Allah min a a'udhu bi rabbil falaq babu wata sura da za ka karanta da ta kai fasaha a wurin Allah fiye da a a'udhu bi rabbil falak yanzu kun ga wannan yana nuna falalatta kenan akwai fasaha a ciki har yau dai shi uku batu din ya ce ma ana asiru ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bainal juhufa wal abwa muna tafi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama tsakanin juhufa juhufa ita ce in an tsallaka wannan kogi yanzu da muke cewa kogin maliya to daga an tsallaka to zuwa ga ainihin garin abuwa inda mahaifiya annabi sallallahu alaihi wa sallama ta rasu izghashiyat na rihun muzlima shadida sai wata guguwa ta taso mana mai karfi da kuma duhu ta zo ta lullube mu guguwa ce mai karfi faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ta'awwaz bi a'udhu bi rabbil falaq wa a'udhu bi rabbin nas sai manzo Allah ya kinga karanta qul a'udhu bi rabbil falaqi da kuma bi rabbin nas wa yaqulu yana cewa ya uquba ya kai uquba ta'awwaz bihima ka nemi Allah ya tsare ka kai ma ka rinka karanta su fama ta'awwaza muta'awwizun bi mislihima duk wani mai neman tsari da yake neman tsari da wani abu to bai taba neman tsari da irin kul a'udhu Birabil falaki da birabin nasi ba wato babu wasu addu'o'i masu karfi kamar su jama'a na fata an gane ya ce wasa mi'ituhu ya qara'u bihi fi salati kuma na ji annabi sallallahu alaihi sallama yana karanta birabil falaki da birabin nasi a cikin ainihin sallah jama'a yanzu wannan ya karantar da mu cewa duk wani bala'i da ya taso maka kowane iri ne misali kamar tasowar guguwa ka ji iska tana neman ta ɗaga rufin kwananka ka ji iska tana neman ta yayi rumfar kasuwarka ka ji iska kana tafi a mota jama'a ka ji tana girgiza motar tana neman taka da ita ku ji kuna tafiya a cikin jirgin sama jama'a ku ji kun shiga wata irin gargada a cikin iska kuna tambulin kuna sama da ƙasa to da me za ku nemi tsari sai ku yi falaki da nasi sai ku yi ta karanta su jama'a mun fahimci wannan da kyau duk wani hali da ka samu kanka kaddara wata rana 'yan yankan kai su kama ka ita karanta ta falak da nasi kai ta karanta ta mi ta koya kuma 'ya'yanmu a kan su nace makaranta ta ina fata an gane warawan nasa'iyu an abdullahi kala wato sai mun zo muna fassara waɗannan surorin za ku ga ma'anar waɗannan abubuwan sun bayyana domin ku saurara ku ji jama'a duk wata halitta ta Allah maɗaukakin sarki sai da ka kamo sunan Allah ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrinta kowace iri ce to babu wata sura wadda take da kalmomi da suka tattaro bayanai a cikin ayoyi takaitattu irin waɗannan ainihin ayoyin jama'a na fatan mun gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to shine sai imamu nasa'i ya sake ruwaitowa an abdullahi daga sahabi abdullahi dan mas'udin kala yace asabana tashun wa zulma wato duhu da kuma ainihin wato iska iska da duhu suka same mu fantazarna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya muka saurari manzon Allah ya fito amma a wata fasara suka ce tash ɗinnan. wato ruwan sama ga ruwan sama ga kuma ainihin duhu sai manzan Allah ya fito sun zakara kalaman ma'anahu sai ibn mas'udin ya faɗi wata magana wadda ma'anarta ita ce fakharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama فقلت ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا يكفك كل شيء manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ga ruwa an mai yawa ga kuma duhu da ya fito don yi mana sallah sai ya ce kace in ce me ya manzan Allah sai ce ka karanta kulhu Allahu. ahad da kuma falaki da nasi ka karanta kafa uku da safe kafa uku ainihin da yamma Allah zai tsare ka daga komai to wannan annabi ya faɗe su ne a matsayin kuma azkaru sabahi wal masa azkaru sabahi wal masa su kuma ana yin su ne ɗayan lokuta guda biyu ko dai azkaru sabah ka yi bayan ka'idar da sallah asuba Ka yi kulhu Allahu kafa uku falaki kafa